والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، من هو كمان درسون ولا من تقص بو وانا شيني درسون ولا تقص آه، كراتين بمكي عليك كافي أذكار wato ismin muslim ومعلم سعيد بن وهب القحطاني رحمه الله تعالى wancan zama da ya gabata na bakwai mun fara karanta wasu falaloli da fa'idoji na zikiri umuman ba daga cikin littafin yake ba waɗannan na ambata mana ko? daga littafin ruwa bilu sai na malin ilimin ƙayyar رحمه الله guda saba'in da uku ده da falaloli da darajoji da ake samu in Allah zanci zikirin Allah subhanahu wa ta'ala mun karanto daga na ɗaya zuwa na ashirin ne ko za mu tashi na ashirin da biyu namu ne bai daidai ba da sittin da uku ne shine ashirin ko saba'in ne aka mu ƙara sako da mun kai hamsin ne insha Allah na farko yake a na ashirin da biyu ce idan ta ta'arrafa al'abdu ila Allah bi dhikrihi fi ar-raqa'i arafahu Allah fi shiddati daga cikin falalar zikiri shine shi zikirin Allah idan bawa ta hanyar wato ta hanyar ambatan Allah ya san Allah kuma ya sanar da kansa ga ubangiji tare da cewa ko Allah ya riga ya san shi ma'ana dai ya kusanci ubangiji a lokacin da yake cikin yalwa da kwanciyar hankali ko wadata ba tsanani ba to arafahu Allah fi shiddati yayin da ya shiga tsanani to Allah zai san shi ba wajen da bai san shi ba ma'ana kamar da ake cewa ka kusanci ubangiji a lokacin da kake halin yalwa da jin daɗi saboda ran da ka shiga damuwa ma zai taimaka maka shine ma'ana to fa'idar zikiri kenan kullum idan kada ka ce za ka tuno ubangiji kawai ranar da kake cikin tashin hankali ranar da damuwa ta dame ka amma ya zama ko da kana cikin natsuwarka to ba ka fasa zikirin Allah kana tuni da ubangiji kana wa'azatuwa kuma kana ambatansa abu na ashirin da uku min azabin lahi ta'ala shi zikiri yana tsere mutum yana tserar da shi daga azabar Allah fama amila adamiyun amalan dan adam bai taba aikata wani aiki an ja wanda ya fi tserarwa min azabin lahi ba min zikirin lahi wato babu wani aiki da ya fi tsirar da mutum ya tsare shi ya kuma tsamo shi daga azabar Allah irin zikirin Allah duk a ayyukan bawa babu wanda ya kai shi wato raba mutum da azabar Allah Allah tsare mu Allah sa ba za mu shiga ba ma asali ballantana a tsirar da mu ya Allah ka tsare mu Allah ka sanya mu aljanna shiga awwali ba su ga ma'ali ba abu na 24 yusabbibu tanzilat sakinati shi zikirin Allah yana sabbaba saukar nutsuwa idan mutum yana zikirin Allah to Allah zai rika lullube shi da wato sakina wa gashiyanin rahmati kuma rahama ta tattaro ko'ina nasa ta shigo cikin lamarinsa wa hufufin mala'ikati da kuma zagayewar mala'iku mala'iku za su zagaye ka suna maka kamar biki ane maka sannu da zuwa koyaushe birzakir wato ga shi ne zikirin Allah za ka waɗannan abubuwa uku wannan an samu ne daga hadisin ma jalasa qaumun majlisan ko abin nan ma jalasa fi baitin min buyutillahi ko yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum agunan tadarusu kitabillahi min zikrillah saboda ka duk wanda ya shagaltu da wannan irin aiki kuwa ko zai samu wannan sakina daga ubangiji natsuwa sannan kuma rahama ta lullube mutum sannan kuma mala'iku su zagaye su zama suna tare da kai suna wato maka maraba da sannu da zuwa abu na ashirin da biyar yushghilu lisana shi zikiri yana shagaltar da harshe anil ghibati daga yin giba domin wanda ya zauna yana zikiri aka gaba shi da harshen guda ɗaya ne inda an shagaltu da yin zikiri to shi kenan ka gaba dama a yi giba wannan mimanci babu dama kuma a yi annan mimanci an mun san annan mimanci ko? me annan mimanci? cirar zance daga wani mutum zuwa wani mutum don hasala husuma yawwa ko da abin gaskiya ne sai na ji wani ya ce ka kaza a kanka sai kuma ka faɗi mummunan abu da ya ambata kawai saboda ka sa batawa a tsakanin su wani shi ne annamima annamimanci mummunan laifi ne yana cikin irin zunub ba karamin zunubi bane saboda yana bata ukuwa wanda aka gina yan abin nan alaƙar musulmi da muminai a kanta to idan harshe ya shagaltu da zikirin Allah ba shi da lokacin kuma da zai yi giba da annamimanci wal kadhib da kuma ƙarya domin da kashe shagaltu da ambatan Allah ba shin tun da an ce harshen guda ɗaya ne ai kaga ba za kuma a samu yin yin ƙarya ba wal fuhsh da alfasha nan alfuhshu ba alfasha ta zina ake nufi alfuhshu fil qawli ana kun ba taccen zance zancen batsa da zagin mutane da cin mutunci da sauransu wanda ake yi dai da baki wal da kuma duk abin da yake barna ce da ake da baki to ba za ka samu yi ma saboda harshen ya shagaltu da zikirin Allah abu na 26 majalisun zikiri duk wuraren da ake ambatan Allah majalisul mala'ikati to shine majalisun mala'iku da a samu mala'iku wa majalisul lagwi su ko wuraren da ake wargi da wasa da tsalle-tsalle da ihu da kururuwa zage-zage da kirari na asali da irin dai abin da yake wargi ne to waɗannan da kuma gafala ko wuri ne da kuma majalisai ne na shekaru in dai kana son wurin da kake zama akwai mala'iku to zama zikirin Allah ake karatun alkur'ani darussa ake yi da kuma ambatan Allah subhanahu wa ta'ala in ko wani wurin ka je wajen kalle-kalle ne kallon shafi kallon dambe kallon ban kallon fina-finai kallon kallon kallon abubuwa ga sunan da yawa in dai ga falace ba kusantar da kai zuwa ga Allah zai ba to wuri ne na shekaru a nan ake samun ta ta taso ko a dora ta tsakanin masu yin wannan wasan wanda ya ci wannan ya ce wuri kaza ne za su ci wannan kuma ya ce kaza ne za su ci in kaza ne suka ce wani zai biya kaza ba ta sai ka shigo ba a nan ne kuma faɗa yake shigowa da hanci ne da ɓacin rai da kaiwa duka da mugunta duk a cikin wannan irin wasannin ake samu dan uwanka musulmi ka ji kana nema ka karya masa ƙafa sai wani sai mun maganin sa haka kuma da sunan wasa fa ake sannan kuma gaba iri iri gaba tsakanin gari da gari gaba tsakanin kulob da kulob gaba tsakanin unguwa da unguwa duka ina ake samun irin waɗannan wasanni kaga ashe shedan ne a wurin tunda ba a ambaci Allah a gurin ba to ba a samu kofar shedan ya ziga a tada hankali a yi wani aikin asha a yi gadi a haɗu da 'yan mata a yi lalata a yi duk abin da ya da ba zikirin Allah ba za ka ga nan ake samun sababin bata da kowace irin lalata ai kun yarda wannan zunta babu wani mai musu a kan wani amma ba za ka zo yanzu a zai zo ya ce zai zo masallaci wurin karatu a ce nan zai haɗu da 'yan mata a yi ɓarna ba wurin wannan abin ba ko ba ka bane yauwa amma inda ake na ake samun irin wannan a wurin da yake dama can ba gun ambatan Allah ne a ce kenan kana son ya zama cikin harkar majalisar da mala'iku za su zo su wurin zikirin Allah da ambatansa da karatu a kansa da kuma sauran abubuwa in ko mutum na kan ɗaya gefen shekanu su zo to sai duk waɗancan irin misalai da muka bada ma wanda ma a ambata ka abu da ashirin da bakwai tsadu a zafiru da zikiri shi ne zikiri zai samu sa'ada da kwanciyar hankali da murna da farin ciki da kuma a ƙarshe shiga aljanna wa yas'adu bihi jalisuhu haka nan wanda yake kusa da shi ma suke zama ko da ba ambatan yake ba to shi ma zai samu sa'adar saboda ne zai samu mala'iku za su zo masa domin ka ce wuri ko da ba ka cikin masu ambatan amma kana zaune a wurin ai ka ga duk abin da za a samu na albarka da za ka sauka da sakina dinnan da zuwan mala'iku da sauransu zai shafe ka ko ba zai shafe ka ba zai shafe ka آه، ويسعد به جليسه وهذا هو المبارك اينما كان وانه كشيني من البركه بك عند مسنك ابو ناشرين بتبص يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة في ذكر الله ينا أمين تدبا ويسنو في تكين أمين تدبا ندامة في الحسرة داموا دا ندامة دا كيسو دا da duk waɗannan da ake ran kiyama ambatan Allah zai tsare ka ba za ka shiga cikin su ba shi ma na mun karanta hadisi akan ka ko babu wanda zai zauna a wani majalisi wanda bai ambaci Allah cikin sa ba sai face wannan majalisin ya zama masa abin nadama gobe kiyama mun karanta hadisi yace fa inna kullu majlisin la yuzkaru Allah fihi yaqulu hasratan ala sahibihi domin duk wani majalisi da ba a ambatan Allah a cikinsa to sai wannan majalisin ya zama abin nadama ga wanda ya zauna a cikinsa abu na gaba 29 kenan الذكر مع البكاء في الخلوة سبب لإذلال الله العبد في ظله يوم الحر الأكبر idan mutum ya kasance yana cikin masu zikirin Allah tare da kuka fil khalwati yayin da yake banta shi kadai ba kowa ba mai jinsa ba mai gani sa banda ubangiji ya rabu da mutane ya tashi ya shiga wani daki da yake bautawa Allah cikin sa shi kadai dakin da yake nafilfilin sa tsayuwar dare zikirorin sa da karanta karantar sa to a wannan wurin ya tuno Allah har ya kuka hawaye ya zuba daga sa to wannan yana zama masa sababi Allah sanya shi a inuwa ranar kiyama ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah ranar da tsananin zafin ranar da ba a taɓa yin sa ba zai samu zafin rana wanda ƙwaƙwalwar mutane tana tafasa an san dai menene ake ambata wa malamin suke ambata mana dangane da abin da ya shafi tsayuwar ranar kiyama wanda za a yi tsaya gaban ubangiji har a gaji da tsayuwa har hankali ya tashi har a nemi annabawa su zo su roƙi ubangiji a yi hisabi to a ranar da ku ga fa yanzu zafin da muke ji har ya ɗaga mana hankali a nemo air condition a nemo fanka a ɗau mafisai a yi ta yi mutum ya tuɓe jikinsa zafi ko ina ya dame shi rana tsakaninmu da ita miliyoyin ne tsakaninmu miliyoyi ba guda ɗaya to amma a ranar kiyama za a matso da rana daidai mil guda don Allah ka kaddara wannan abu kuma ba tsari na Allah bai bar mu ai da duk zagonyewa za a duk abin da ya kusanci rana yanzu sai dai ya zagonye za ka ji an ce ana zuwa uh, wasu duniyoyi an je ma an je ina ne an je ina dan adam yana ta zuwa sauraro daban-daban amma ba mai ce maka ya je goya ne babu wanda ya to za a matso da ita ran kiyama kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata irin wannan kusanci to za a ji wani irin zafi za a ji ai ka san kawai Allah ne bar mu ma da ran yau jikin a ranar sai an developing din sai da zai iya tahammulin ya iya daukar iya wannan din ba a mutu gaba ɗaya an zama ba to ran da mutum ya zama a irin wannan ranar a rayuwarsa ta duniya yana cikin waɗanda hawaye suka zubo masa daga idansa don ya tuno Allah ya ji tsoron Allah to Allah zai sanya shi a inuwa ba zai ji wannan zafin ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da yake kuma a wani hadisin ko da ba akwai magana dai a ingancinsa cewa duk idan da ya kuka domin Allah ba sai magana zikiri ba kawai ka tuno Allah ka yi kuka to wannan idan ba zai shiga wuta ba Allah ba zai azabtar da wannan idan da ya zubda hawaye domin tsoron Allah Allah san ta'ala ya ba mu tsoron bal umumin wannan lafazin ma ai ya shigar da shi ya inganta domin ma'ana ɗaya ce yawwa man zakara Allah khaliya wanda yake yana shebance daga mutane ya ambaci Allah ya tuno Allah sannan ya zub da hawaye yana da cikin alamar tsoron Allah da samun yaƙini da samuwar Allah da kuma yarda da Allah da amincewa Allah mutum ya zama ko lokaci-lokaci ba wai ka yi wani abu na gangan a gaban mutane don ka burge su ba zubar da hawaye a ce don tsoron Allah kai ka daure wata rana ka yana da daɗi a ce ba dan wai ko gaban mutane ba a kai kadai babu wanda ya san kana yi sai ubangijinka hmm. kuma ba sai ka zo kana bada labari ba ai ku je na yi sa'a na yi kukan nan ba ruwanka hmm. yadda babu wanda ya sani to ka bar shi tsakaninka da ubangiji za ka yi mamaki ran kiyama ba za ka shiga cikin masu shan wahala ba Allah sanya mu cikin waɗanda idan baka da irin wannan yaqinin mai karfi tsakaninka da Allah kuma ka yarda da alqur'ani ba ka yarda da hadisan manzon Allah ba za ka samu wannan fakukan ba wallahi sai kana cikin masu yaqini yaƙini ka sallama wa Allah ka yarda Allah gaskiya ne akwai shi maganganun nan na alqur'ani duk na ne duk abin da ke karanta a hadisan nan ka amince manzon Allah ya faɗe su ka tuno manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tausayin sa eh, yadda yake tsoron allah da irin waɗannan abubuwan gashi dai shine fi kowa tsoron Allah kuma shine dan gata shine tabbatassan dan aljanna amma fi kowa irin wannan kuka to ka samu ka rika yi bal akwai umarni da ya zo ko a karatun alqur'ani eh, ana karanta alqur'ani ka tuno ayoyin ka zubda hawaye yana cikin babban aiki da ke kara mutum imani ba sai an faɗi wani abu na damuwa ko tashin hankali ba abu nan talatin al-ishtighalu bi-dhikri shagaltuwa da dhikri sababun لعطاء الله للذاكر أفضل ما يعطي السائلين idan mutum ya shagaltu da zikiri to yin hakan sababi ne Allah ya bashi mafificin abin da Allah yake bai wani wanda ya roke shi duk abin da wani mai roƙo zai roƙi Allah kuma Allah ya bashi wannan biyan buƙatar to in kana zikirin Allah Allah zai baka fiye da duk abin da ya taba bai wani wanda ya roƙe shi Allahu akbar wannan babban zance ne duk abin da Allah in ka roƙe shi zai baka to mai zikirin Allah abin da za a bashi ya fi abin da aka baka shi ne ma'ana abu na talatin da ɗaya a zikiru aisaru ibadat shi zikirin nan a cikin ayyukan ibada gaba ɗaya babu wanda ya kai shi sauƙi. ko akwai da zikiri da sallah wani ne kuwa hala sallah zikiri ya fi sauƙi. zikiri ya fi hajji wahala a ya fi hajji sauƙi, ya fi azumi sauƙi, ya fi duk abubuwan ɗa'a ka tuno kowanne kawai ka buɗe bakinka subhanallah wannan ƙaunin kawai ya isa ya sabbaba mutum shiga aljanna ka yi shi da imani da tsini da tabbaci da neman kusanci zuwa ga Allah sai ka ga yadda za ka zama wani mutum na daban a ganka da nutsuwa a ganka da kwanciyar hankali kuma sannan Allah ya kara maka tsini da imani abu na talatin da biyu azzikiru ghirasul jannati zikiri da shi ne na aljanna ma'ana duk abin da ka yi na zikiri ka dasa wa kanka kamar ka shuka wata bishiya ne tana nan tana jiran ka za ta tsiro a aljanna ka samu sakamakon ta da dan itan ta za ta ci fal jannatu tayyibatu turbati abbatul ma'i wa annaha qi'anun wa girasuha ita aljanna kafarta mai tsarki ce da mana ai ba sai an gaya masa babu wata ƙasa turba ta turbayarta mai tsarki ce sannan ruwanta ba mai zarfi ba shine azbatul ma'i alma'ul azb shine ruwa wanda yake ba mai zarfi ba eh, ruwan daɗi kuma sannan ƙasa ce wadda ta dace mai riƙe ruwa wadda za a iya noma shi ne i'anu sannan wa zirasuha azzikir shi ma duwane wannan zo a hadisi sannan dan shi shine zikiri ma'ana wanda take dasawa sakamakon ambatan Allah abu ne 33 العطاء والفضل الذي رتب على الذكر لم يرتب على غيره من الأعمال إذن كوتك دبيوة دكوتي درحمة دلادة da Allah ya yi alkawarin ba da shi ga mai zikirin Allah to ba a yi alkawarin irinsa ba ga wanda ga wani aiki daban mai kyau wanda ba shi ba wani aiki wanda ba zikiri ba to abinda akai yi alƙawarin za a bada shi bai kai abinda akai yi alƙawarin za a bada shi ga mai zikiri ba guri 34 dawamu zikirin rabbi yujibu al-amana min nisyanihi alladhi huwa sababu shaqa'il 'abd dawama kana ambatan ubangiji ka dawama akan ambatan ubangiji kullun ambatan Allah to wannan din yana sababin samun amani min nisyan Allah ya tsare ka ka aminta daga manta Allah domin da kullum kana ambatansa ai ba ka manta shi ba ko ba za ka manta Allah ba mantuwar Allah ku shine sababin shaqa'i shine sababin shiga wuta ka zama kafaffe gobe kiyama Allah ya tsare na 35 biyar zikru yusayyiru al-abda wa huwa qa'id shi zikiri yana tafiya da bawa koda a zaune yake tana zaune fi firashihi wa fi hali sihhatihi wa suqmihi wa fi hali na'imihi wa lazzatihi mana idan mutum ba shi da lafiya yana zaune zikirin Allah yana tafiya da kai kowace irin daraja da mai lafiya ke iya zuwa in ba ka da lafiya ka kasa yin tsayuwar dare ambatan Allah ya tsaya maka akan wancan tsayuwar dare ko ba ka ka saba sallah da karatu to yanzu ba ka da lafiya ba za ka iya ba amma za ka iya ambaton Allah to abin da kake samu na lada lokacin iyamun lailin nan zai ci gaba maka da fiye da haka in ka ci gaba da zikirin Allah a madadin sannan abu na talatin da shida nurun lizzakiri fi dunya wannan tabbataccen abu babu kokonto a shi zikirin Allah haske ne a fuskar mai ambatan Allah a duniya kawai eh, a duniya za ga mutum cikin walwala duk talaucinsa ko yawon haske a fuskarsa na imani eh, saboda ne saboda zikiri wa nurun la'ufi kabri kuma haske ne a gare shi a kabarinsa wa nurun la'ufi ma'adili haka nan a makomarsa ran kiyama shi ma zai haske ne a gare shi da haka rayuwar nan guda uku duk a cikin haske mutum zai zama a duniya haske a kabari rayuwar barzakhu haske a kuma rayuwar lahira haske muna roƙon Allah wannan na talatin da bakwai a ra'asul umuri yanzu kun ga waɗannan abubuwa guda saba'in da uku wani ibn qayyim ya zauna duk ya zaƙulo daga cikin hadisai da ayoyi kowanne ɗaya ya isa a yi hudu ba a kanta ko a yi wa'azi a kansa misali a yanzu a kawo maka hadisai na sababin da zikiri ke jawowa ka samu haske duniya haske a kabari haske a kuma lahira za a iya maka wa'azi akan wannan kawai kuma abubuwan da mutum zai samu na wa'azi kawai sun ishe shi a irin waɗannan lamura zaka azzikiru ra'asul umuri shi zikiri shine saman al'amura baki ɗaya faman fuci alahu fi duk wanda aka bashi buɗe a zikiri ma'ana Allah ya yassare maka ya zama aikin da ka fi damuwa da shi shine zikiri shine ma'anar kuti halahu a kun tuna iskar imam malik ne ko wani bawan Allah ya zo zai masa wa'azi zai masa nasiha yace malam kullum ka zauna sai haddasa na haddasa na ba ka samu kai kiyamun layli sallar dare da sauransu shi imam malik ke cewa Allah madaukaki ya raba wa mutane ayyukansu irin yadda ya raba musu arziki yadda Allah ya raba arziki ka ga wani ya sami wannan mai hali ne wannan ba mai hali ba ne wannan matsakaici ne wannan kuma ba komai ma ba haka muke ba dangane da arziki to haka nan kuma ayyukanmu haka Allah ya rarraba wani abin da ya fi damar sa yi karatu ya samu lada ya ta bincike cikin dare wani kuma kiyamun laili wani ya zauna ya ta subhanallah subhanallah ta istighfari da daddare ta salatin manzo Allah wani abin da iya kenan ka in wani yana yin kaza kar ka zarge shi yawwa abinda wannan Allah ya hore maka shi take yi neman kusanci zuwa ga Allah in ka samu ka hada duka za yi wannan kuma kai wannan fa bi hawa ni'ma amma in Allah ya baka wani bai baka ɗayan ba to kar ka ji cewa ka raka gaba ɗaya yake in Allah ya sa min ni abin da na fi damuwa da shi shine wannan haddafana haddafana in yi karatu in karanta shine abin da Allah ya kore min ya bude min kofar ta ta shiga aljanna kenan sai kuma da Allah ya baka damar ka tashi kai ta sallar da je sai kana yin wannan ni kuma ina yin shine imam malik ya ga masa to shine ma'anan wannan futiha lahu faqad futiha lahu babu dukhuli ala Allah azza wa jalla duk wanda aka bashi aka buɗe masa ƙofar yin zikiri ya zama shine babban babban aibin da ya sa a gaba shine daidanarsa safa da rana da daddare aikinsa zikirin Allah to an buɗe masa ƙofa ya shiga ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yana cikin waɗanda aka buɗe masa ƙofar ganawa da Ubangiji a koyaushe wato ahlan wa sahlan bihi ala Allah na 38 yace fil qalbi خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله أشكين زوجيا أقول وني إلم تلوتي أزوجيا كان أدم ba abin da ke toshe wannan talaucin sai zikirin Allah talauci da bukata na fa. spiritual talauci yana nan a cikin zuciyar mutum babu inda za ka samu maganinsa abin da zai toshe maka shi idan ba zikirin Allah ba ba kuɗinka ba ne ba matsayinka na duniya ba la'alla a duniya mutum yana da matsayi yana da kuɗi yana da fantamawa da sauransu amma za ka gan shi zuciyarsa akwai wani talauci tana buƙatar gina tana buƙatar wata wadata da Allah maɗaukaki zai ba shi ba za a samu wannan wadatar ba sai ta hanyar da zikirin Allah muna fata Allah ya arzu mu da wannan wato arziki kuma malaha yake albat sam kwata-kwata ba za ka samu abin da zai toshe maka wannan talaucin ba da bukatar sai zikiri 39 الذكر يجمع المتفرقة فيجمع ما تفرق على الأبد من قلبه وإرادته وهمومه shi zikiri shi ne ke haɗa maka abin da ya wargaje na lamarinka idan hankali ya da zunzuma da talauci aljihu ba komai babu shiri da mata ba shiri da ya'ya abokai da makota duk abubuwa sun lalace ba su suka sun dame ka ga cututtuka iri-iri wani ba shi da lafiya dan uwanka wani kanka ba lafiya yau za a kai shi asibiti yau babu abin da za a yi awo ba abin da za a ci hankali lamarin kai na ina duk a wargaje yake to zikirin Allah yana tattaro maka hankalin wuri guda duk irin talaucin da kake fama da shi in kana zikirin Allah sai Allah ya haɗo maka waɗannan abubuwan duk ba za su dame ka ba zai samu ka wata nutsuwa da ba za ka samu ilmin ta ba in ba ta hanyar zikiri ai kun fahimci me nake nufi da wannan misali yauwa domin idan mutum ya biyewa halin da yake ciki na damuwa ya yi tunani a kansa bai koma zuwa ga Allah ba to sai ga lamarin nasa duk ya rikici har ka gan shi kace malam ya aka yi ne yau fa ya fito daga gida ya manta hula ya fito daga gida ya manta takalmi ya fito daga gida saboda gaba ɗaya rayuwar ta rikice masa wannan shine tafarruqin da ake nufi zuciyar ta rabu da jiki jikin a shattace zuciyar a shattace duk a hargitse mutum ba kinki to babu abin da ke wa mutum lamarinsa sai zikirin Allah yanzu don Allah sun tambaye ku wannan magana da muke akan jiki. wanda ke yin zikiri na tsalle-tsalle da dukan jiki da faduwa da tashi da shi ake a irin wannan zancen zan san dole ka fahimci ba wannan irin zancen ake yi ana zancen natsuwa ne tun da Allah mai abin da faɗa ke mai alƙur'an Allah da zikirin lahi mai ne tabbata ma ilmin ba yadda za a yi ka samu natsuwa sai da zikirin Allah to in ka ga kuwa mutum yana zikirin Allah kuma ba a tsari dama irin na Allah ba sallallahu alaihi wasallam to ba za a sami nutsuwa tare da shi ba Allah shi mu haka nan kuma Allah zai haɗe masa tsakanin iradarsa da humumin wannan na faɗi da abin da kake bukata da damuwarka iri iri sai ka ga Allah tattara maka zuciyar ta tsaya wuri guda saboda zikirin Allah zaka idan ka ga mutum yana cikin eh, wata damuwa akan abin duniya wallahi ka lazim ka ba shi shawarar lazimtar zikiri Allah zai ba shi mafita mun yi wannan a hudu ba lokacin da muka yi magana kan abubuwan da suke sa natsuwa daga bakin ciki da damuwa ko farkon abin da muka ammata a wannan lokaci hadisin ubayy ibn ka'ab ne ko da annabi sallallahu alaihi wasallama da yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama me zai yi ya samu natsuwa yace a kai me zai yi na addu'a da zai ambaci manzon Allah fa yace rabi ko tulufi ko waye sai ce in ka so zai iya fiye da haka yace in ka ga dama ka sanya dukkan zikirinka shine salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce idan tukfa hammuka wannan shine point idan in dai kai haka a ce kullum salati ga manzon Allah sallallahu alaihi aikin shine to tukfa hammuka to duk wata damuwa ta ka za dauke maka ita neman ya samu nutsuwa daga damuwar duniya wallahi ya yawaita zikiri ya yawaita salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga Allah ba shi natsuwa yayin da mutane suke hargowa suke fagam fagam akan harkar duniya sai ka ganshi wallahi a nutse kuma ka bincike aljihunsa babu komai amma kuma a cikin nutsuwa yake aljihun babu a banki babu matar ma ba ta da shi amma kuma yana walwala yana dariya yana murna yana farin ciki ba zai hankalinsa ba zai bata ba saboda ne yana tare da Allah kuma Allah baya so zartar da wanda yake tare da shi abu na arba'in ko mu tsaya a kansa ko ina ga sai mun kai hamsin ɗin eh. azzikiru yunabbi'u alqalba min nawmi zikiri yana farkar da zuciya daga bacci eh, in dai mutum yana zikirin Allah to zuciyarsa ba za ta bacci ba wa yuqizuhu min sinatihi sannan kuma yana fadakar da zuciyar daga gengedi saboda kullum akwai faɗaka tsoron Allah damuwa da mai Allah yake so in kana ambatan Allah koyaushe ai daga ka zo kan saban Allah sai ka tuno baya so saboda yanzu kuke kusa ko ba haka ba shi ne dama fa'idar zikirin Allah zama kullum kana tuna Allah amma in ka manta Allah sai saban Allah ya taso tun da ka manta Allah wa'azin ba zai zo maka ba sai ka auka sai ka aikata Allah ya tsaye wal qalbu idza kana na'iman fatakul arbahu shi ita kuwa zuciya in ta zama tana bacci to riba da yawa tana kuke mata riba da yawa ribar natsuwa ribar tsoron Allah ribar karkata zuwa ga Allah ribar inaba ribar tawakkuli duk wannan mutum yana rasawa idan zuciyarsa tana cikin bacci to mu tsaya nan sai mu tashi na 41 in Allah ya kai mu mako mai zuwa Allah subhanahu ta'ala ya samu amfana da waɗannan abubuwa da muka ji Allah ya sa mu da muka saurara mu ne farkon waɗanda za su yi aiki da wannan abin don mu samu waɗannan falaloli masu yawa Allah muke roƙo ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici Allah ba mu natsuwa natsuwa daga damuwa Allah kwantar mana da hankali daga dukkan abin da ya dame mu ya Allah muna roƙonka ka tattara mana zukatan mu wuri guda duk abin da ya dame mu a wannan rayuwa tsadar kayan abinci rashin zama lafiya rashin shiri gidanmu da makota da yara da sauransu nisa da juna zukata sun baci sun yi nesa da juna ya Allah duk waɗannan abubuwa muna roƙonka ka tafi da su ka dawo mana da nutsuwa da kwanciyar hankali ya Allah wannan damuna da muka shiga muna roƙonka Allah ka sa mata albarka Allah ka sa a samu abin da za a ci ka sa abin da za a cin ka sa shi ma albarka ya zama ya yawaita ya amfanu Allah ka dakatar mana da tsadar kayan abinci Allah ka ɗauke ka kawo mana nutsuwa da kwanciyar hankali da yalwar tattalin arziki na ƙasa Allah kuma ka taimaki shugabanni akan maganin abin da ya damu al'umma Allah ka kawo mana magani kuma ka yassare musu su ɗin tunani mai kyau da masu shawara waɗanda za su ba su shawara akan magani duk abin da ya damu al'umma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar dukkan yan uwa masu karatu masu jarabawa muna roƙon Allah mu dake taimake su akan jarabawar su Allah subhanahu wa ta'ala ya sa jarabawa ta zama sababi na samun nasara a karatu kuma ya zama karatu mai amfani ne